Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna takari na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Mariya da ke gefe ta kalla Abdul ta ce cikin tausasa murya don kada inda ta ji su ta ce shin menene kake son cewa Abdullahi Ke ko kuwa a bar shi mana tunda wanda abin ya shafa ta ce in bari to ni meye kuma zan faɗa. Inda nake jin su ta waigo ta kai wa Mariya rankwashi a kai ta ce, kai wanga yarinya akwai yarinyar kawai. Shin kuna sauri ku gama ku tafi makaranta ko ko sai kun yi abin da malam zai taɓa jikinku. Abdul da ya tashi yana sa takalmin shi na roba na makaranta sai da ya kai kusan fita bakin gida. Ya waigo inda inda ke tsaye, ta san ce kullun kuɗin da ta yi a gefen zaninta wanda za ta ba wa Mariya kuɗin kashewa. Hakan yara ke kiran irin wannan kuɗin safen da uwaye ke ba su don sayan ɗan wani abu. Ta waigo cikin ɗan ɗaga murya don inda ta ji maganarta. Ta ce, Mariya ke? Macen wadda ake cewa ta sace Fatima, macen Wadda ake cewa ta sace Fatima ita na gani jiya ana ta tara-tara da ita. Aka fito da ita cikin mota wai ba ta da lafiya. Ta samu mutuwar barin jiki. shine ne za a shiga da ita cikin gidansu. Dan Isa ya ce wallahi tallahi shi kam sau ba gidansa ba tunda yawon dandi ta tafi. Wa ya sani ma ko muguwar ciwon nan ta kwaso ta taho za ta watsa mutu duk su mace har ita. Inda da Mariya da ke tsaye suna sauraron shi duk sun mai da hankali gare shi. Cikin ƙaraji Inna ya kudu ta ce shin wacce mace ce kake nufi ba dai gajiya ba ta gidan su ɗan Isa. Yo ita mana nake nufi ko yanzu ko yanzu da na ji duduwa mai ƙosai tana magana jiya suna ta yi salati inda ya kula ta sa sai da duk yaran suka kallo inda take tana ta rabba salati Shin wannan mata wace irin muguwar wannan wace irin muguwar magana ce? Bayan fitar yaran sai duk maganar da abil ya faɗi ya dami Inna a cikin zuciyarta. Duk sai ta ji ba ta da sukuni. Tana gama duk wani ɗan aiki da ke gaban da ta shiga ɗaki ta ɗauko hijabin da ta sa, ta sa ma ƙofar ɗakin ta kwaɗo kamar yadda take yi idan za ta fita. Gidan su ‘yar ammu mai masa ta fara shiga don jin ko maganar gaskiya ne ta ji. Aiko tana shiga gidan su ‘yar ammu ko gaisuwa bata bari sun yi ba ta ce, O ‘yar kulu an gaishe ki. Ina ta gaishe ki kun kwana lafiya? Ke dai wannan gaisuwa ba ko gaisuwa ban bari mun yi ba. Shin shin ko kin jiya ne? Mene sai inda ta ce mata me kenan? Batun da aka faɗi mana gajiye ta dawo ta kwaso cutar daga ita sai kabari kusa kenan abin da ake faɗi gaskiya ne kenan ta ɓallo goro ta ɗauko daga cikin randar ruwarta ta ɓalla ta miƙo wa inna ɗan guntun ɓallon inna ta ce a'a aini yanzu san bana cin goro wanda na ci shi in dai na ci shi haka nan zai ta walar da ni to yanzu yaya aka da ita ke dai bari yar kulu an ce sai da mai gari ya kirawo ɗan isa da kanshi da kanshi yanzu dai can ɗakin da suka ajiye tumakai ne da can na gyaggyara mata jin haka sai tausayin gajiye ya kama inna tun bata ganta ba ita da su yar ambo suka tashi gai da gaje inda suka haɗu da wasu mata yan gulma sun yi tururuwa za su gano gaje za su fito daga cikin gidan suna ganin inda sai suka kama magana cikin tausayi allah sarki ki gata nan da kanta ta taho gaishe ta in ni ce wallahi ba zan zo gaida wannan bakar macen ba wadda ta yi min sanadin batan yata ta salwanta cikin duniya sharrinta shine yake cinta inda dai ta fita gefen su ta raba ta wuce ba tare da ta tsaya sun yi wani dogon gaisuwa ba cikin gidan kuma suka iske wasu tsaitsaye gefe ana ta mai da faɗi awo yar kulu in ji wata bakar mata yan lukutetiya da ita ke ma kin taho nan ne inda gajiye kiga wanda Allah ya inda Allah ya maishe ta Jin 'yar kurin da gajiye ta ji an ambata daga cikin ɗakin da take kwance cikin ban tausayi ya sa ta ɗan yi yunƙurin ɗagowa da sauri, nan take mata suka sa ihu suna shirin watsewa da gudu don tsoro, inda ce ta yi ƙarfin halin shiga don ta leƙa ta ga sai ta ganta kwance cikin ƙazanta duk ta ɓata jikinta. Salati inda ta yi ta dubi wannan matar ta ce mata haba dai inno a'a kuka bar mara lafiya a cikin wannan ƙazantar haka ke 'yar kulu. wa zai zo kusa da ita ya kwaso wa kan shi cutar zamani cikin ƙarfin hali inda ce ta ce a ba ta baho inda ta ce a'a walla wa zai ba da baho a halaka mashi shi da haka inda ta koma gida da sauri ta ɗauko bawanta sabo da hafsi ta aiko mata da shi lokacin da ta haihu ba goyo Wanka inda ta yi mata ta gyara ɗakin tas ta sa turaren wuta na tsinke sai ɗakin ya ɗan canza ƙamshi. Sai da ta gama mata komai sai ta bata ɗan sauran kunun da suka sha ɗazun ita da yara. Haka da inda ta yi gajiye sai kawai ta kama zubta Waye tana cewa inda ta yafe ma tana cewa inda ta yafe mata don Allah don ta san cewa ta cuce su ita da diyarta. Ɗan Isa ne ya shigo gidan cikin sauri lokacin da 'yan gulma suka faɗa mai cewa inna ta yi gajiye wanka. Can ya ɗan tsaya ta ƙofa ya ce, Shin ina ‘yar kulu? Inna ta ce, Gani nan, ya ce, Me kika yi? Me yasa yi wannan kasadar? Inna ta ce, Ta me faɗan Isa? Wanka fa aka ce kin ma wannan muguwar baƙuwar da ta kwaso cutar zamani. Gajiya tana kuka take faɗin ita ba cutar zamani ke jikinta ba, hawan jini ne ya kama ta. Ya ce, ka ji ‘yan nema bakar muguwa aniyar ki ta ki. Lokacin da kike gajiyanki wa kika kula, wa kike kulawa a cikinmu. Yanzu da ciwo ya kama ki shine kika san kina da ‘yan uwa ko? Inna ta Inna ta ce, ai ka ɗan raga mata, ko don rashin lafiyar da take fama da ita. Shin da wanne za ta ji? da wannan abun da kake mata ai shine zai sa ta ƙara kwancewa. Haka nan Ida ta ɗauki ɗawainiyar gajiyar abincinta. Ana cikin haka wata rana Allah ya kawo Ruƙayya ta zo ganin inna ita da mijinta suka zo ma inna da kayan masarufi kamar yadda take yi bayan duk wata uku uku sai ta zo ganin su ta kawo musu kayan amfani. Inna ta ba Ruƙayya labarin gajiye sai Ruƙayya ta ce kai inna Kusan dai duk halin ki ashe Fatima ta kwasa kenan. Ina ta ce to meye duniya ai mutum bai wuce baya wuce kaddarar shi. Allah ya nufi gajiya ce sanadiyar raba ni da yar diyata. Amma ko kusa ban rike ta ba dan na san cewa komai muƙaddari ne. Rugaya ta taimaka ita da mijinta don a kai gajiya asibitin Sokoto don a gane ko me matsalar ta. Kicin ɗin shiru yake babu kowa a cikin shi sakamakon gashe na'urar da za ta sada ma kicin ɗin da ruwa. Hakan ya samu ma'aikatar fita waje don ganin ko me ya samu matsalar. Maman Umar abin ya bata mamaki kasancewa ko a daren jiya ita ce ta yi aikin ƙarshe a kicin ɗin, kuma ruwan yana zuwa normal. A hankali ta fito daga ɗakin da tana tafiya cikin sanda har ta shiga kicin ɗin. Sai da ta leƙa ta tabbatar da ba kowa a waje. A lokacin da ciro wani ɗan ɗan ƙoriya daga cikin gefen breast ɗinta ta jefa a cikin fulawar nasar da maman Umar ta kwaɓa. Ta fito da sauri tana ɗan wage-wagen da tana shiga ɗakin da ta shige bayi ta wanke hannuwanta tsaf ta koma saman gadonta kamar wacce bata tashi daga barci ba. Bayan an gyara matsalar ruwan maman Umar ta dawo ta ci gaba da aikinta. Tana gamawa ta jera komai a kafet sauran kuma masu ci a tebur aka kai musu nasu saman tebur. sai da kusan kowa ya hallara a falon wurin karin karin kumallon safe kusan ni ce ta ƙarshen zama a falon sai dai ba a saman kujera na nufa ba wurin ummi na nufa don a saman kafet take zama a hankali na ɗan durkusa gami da ƙara gaida ummi karo na biyu sai da na sawa flat ina komai da nake sha'awa na ɗan tsiyayen ruwan sha a kwaf na ajiye a gefe na na yi bisimilla na ɗauka zan kai wa bakina Aziza da ke zaune daga gefen mu ta ƙura min ido Allah Allah take yi in kai a bakina. Daidai lokacin da zan kai bakina sai wayata da ke gefe ya ɗauki ruri. Mayar da sinasir ɗin na cikin filet na, cikin filet ɗin na saurin ɗaukar wayar. Duba message ɗin ne ganin nambar amal da na yi ya sa ni saurin tashi kusa da ummi. Kada ki ci abincin nan Fatima, kuma in kin karanta kada ki ɗago kai ki dube ni. kada ki ci abincin nan Fatima kuma in kin karanta kada ki ɗago kai ki dube ni please gashi dai na gama karantawa amma sai na kasa ɗaga kai na sama wani irin mugun tsoro ne ya kama ni saboda na san cewa amal ba ta maganar banza maimakon in juya sai na miƙe kawai daga gurin da niyyar tashi murya ummi ce na ji ta ce min fatima Dawo mana ki ci abincin cikin sanyin murya nake ce mata ummi zan ɗauko ma Salima takarda ne a ɗaki yanzu zan dawo. Sai kuma wani dabara ya faɗo min na ce ma ummi bar ma dai in tafi da abincin ɗakina na kawai sai in ci a can. Wani wawan a cikin zuciya Aziza ta ji jin da ta yi cewa zan tafi ɗakina na in ci. Mutum biyu ne Allah ya nufa su ɗin da yake suna da rabon wala Da Salim sai ummi. Duk yadda Amal ta so ta hana Ummi a cikin hikima hakan bai yi ba. Ciwon ciki ne mai ƙarfi ya nige su. Tun ana abu wasa-wasa har ta kai ga an yi rashin ɗinsa asibiti. Nan likita ya musu ɗan bayani akan cewa akwai abin da suka ci. Allah ne ya taimake su sun kawo su asibiti da wuri. Ya ce amma inda mace mai ciki ce ta ci gaskiya da abin ya fi nan worst. Jin hakan ya sa hankalin kowa tashi kowa da abin da yake tunani a cikin zuciyar shi game da abin da likita ya ce. Kwanan su biya a asibitin aka sallamo su zuwa gida. Har a lokacin Amal bata ce mun komai game da test ɗin da ta yi mun ba. Hakan dai da na ga irin wahalar da su Ummi suka sha yasa ni shan jinin jikina sosai. Sai ya kasance duk gidan hankalina a tashe yake sosai. Gurin Salima na tafi da kukana na faɗa mata duk yadda muka yi da Amal. Ita ma dai shawara ta bani sosai akan yadda zan zauna da kowa a gidan. Ta ce min akwai abin da Amal take zargi a game da ni. Hakan ya sa tun daga wannan ranar Salima ce ke kawo min abinci a ɓoye ko kuma in tafi gidanta in ci a can. Yau ba zan tafi sukul ba don haka na koma da ɗan kwanda don in huta. A can cikin barci na na jin kamar ana taɓa ni sama-sama sai kuma na dinga jin kamar ana kiran sunana a hankali. Cikin ƙarfin hali na buɗe idanuna a hankali ta yadda ba kowa zai iya gane cewa na buɗe idona ba. Aziza ce tsaye da wani abu kamar jan kyalle a hannunta. Can ƙasan gadona na ga ta duka ta ajiye kyallen a hankali kuma ta taso, ta kama hanyar ƙofar ɗakin fita zuwa waje. Ido kawai na bita da shi a hankali har ta ƙure min. Bakina duk addu'a da na sani na tsari sai da na yi shi a lokacin. Ba na karasa wani ma nake ɗauko wani. Sai na tabbatar ta wuce tun ɗazun sai na sako da bismillah tare da neman tsari ga Allah. Ta gefe gudan na bi ban yarda na bi ta inda na ganta ba tsaye. Bayi na faɗa da wayata na kira Salimat na shaida mata abin da na gani. Ba a ɗauki wani lokaci ba ta shigo gidan da shirinta. Ita da Amal ne suka ɗauke wannan jan ƙyallen suka samo wani jan kyallan na rigar amar irin shi suka ajiye mata a gurin Mamaki duk ya kashe mu, Salimat ce ta fara magana daga cikinmu, ta ce, wai me yasa wannan matar ba ta da imani ne haka? Mun daɗe muna shawara a tsakaninmu sosai. A ranar ga dare ya raba amma san babu alamar bacci a idona duk da na san cewa sun fitar da mugun abin a ɗakina. Tunani na yi, ko me yasa Sharif yin tafiya tun ranar da ya dawo ba tare da ya ɗauki ba tare da ya ɗaukar ma Aziza wani mataki ba? Ajiya zuciya na saukar cikin tausayawa kaina ina tunanin wannan sabon rayuwar da na tsinci kaina a cikinsa. Gabana sai bugawa yake yi saboda alamar giftawa da naga ana yi ta ɗan hasken da ke hasko min ta jikin windon ɗakina. Na rinsa na ina ci gaba da addu'a a cikin raina, saboda na saddakar da raina cewa Kawai tawa ta ƙare a wannan ranar. Can kuma sai na ji shiru na daina jin motsin komai kuma na ga an daina wannan giftawa da ake ta min. Duk da na san cewa na rufe ɗaki na yau da mukulli amma hakan bayana yana ni jin tsoro ba. A haka barci ɓarawo ya zo ɗan yi awon gaba da ni sai da asuba na farka cikin ɗan firgita don ji ne kamar za a shigo min. Sai da na kwantar da hankali na sanin na gane cewa ai ba komai har yanzu. Sai da na tabbatar da cewa gari ya waye kuma tabbas kowa ya ɗan fara fitowa waje. Na tashi na je ne wanka. Na fito kenan ina shiri na ji alamar ana buga min ƙofar ɗaki da karfi kamar za a tsaga shi biyu. Na nufi ƙofar a gigita na buɗe a hankali hannuna guda yana rike da ɗan tawal ɗin da nake tsane jikina da shi. Ga mamaki na Aziza ce tsaye tana ganin na buɗe ɗaki na ga ta wani irin shock na nuna alamar mamaki. Kallonta nake yi sosai babu ƙaƙƙautawa na zuba mata ido nima. Ganin da ne cewa kallon nata ba na girma da arziki ba ne. Kallon taɓaɓɓiya ne mata. Na kallo na kalle ta wani irin shekeke na juyawa da zumman in koma cikin ɗaki na sai na ji ta turo kofar ita ba da ƙarfi kamar za ta bangaje ni. Turus na tsaya gami da rasa na yi. Hannuna yana rawa ina kallonta don in ga abin da za ta yi. Cikin tsayin wani lokaci shiru ya biyo baya sai dai na kula da ita kamar tana ƙoƙarin na tana nazarin wani abu. Na dai daure da na gaji da kallon kallon da muke na ce mata lafiya dai ko hajiya. Cikin dakewa ta ce min da aka yi mai fa. Cikin rawar murya na ce mata na ga kamar kina buƙatar wani abu ne a nan. Ta buga mu wata uwar harara ta kuta sai daga bana ya mugun faduwa da ganin irin yadda ta min. To ni irin juyawa da ƙarfi kamar mai faɗa da iska ta wuce. Nan ta bar ni tsaye da mamakinta. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.